ai yobe ta yanzu ba irin ta daba ce mutane sun riga sun waye matasa sun ba maganan kuɗi ake ba yana ɗaya daga cikin ƙarfafa gwiwa da suka yi da na fito ina neman wannan kujera yanzu al'ummar yobe sun waye matasa sun waye suna ƙoƙarin su kawo mutumin da suke ganin zai musu jagoranci na gari ya tallafa musu a ɓangarori daban-daban sunana abdullahi muhammad tariyo ɗan takarar gwamna a jam'iyyar adc a jihar yobe manufofin da nake da su ga su kamar haka na farko muna kuma baya muna baya bangaren ilimi so in ka duba ga bangaren ilimi shine kashin bayan al'umma duk al'ummar da ba ta da ilimi to tana baya baya to ɗaya ke, kuma ina buƙatar in ga cewa na ƙoƙari na inganta noma so shi ne nake kokarin Allah bani suka zaɓe ne zan yi kokari tabbatar da cewa na yi kokari na sama musu irin su taroktoci da sauran iri da abubuwan da za su samu dama da za su yi noman cikin sauƙe in kawo musu taki kuma na kokari cewa na ga insha Allah cikin shekarun da suka zaɓe ni cikin shekara hudun Allah ta bike ni na kokarin ga cewa na inganta da lafiyar kuma kokarin ga na watar da su ruwan sha da kuma abubuwan mun rayuwa jihar mu jiha ce wanda bata ta da kasuwanci ina ɗaya daga cikin wato banfata musamman matasa yanzu yau matasa su ne ƙashin bayan al'umma yau matasa su ne ba su da komai yana ɗaya daga cikin ƙoƙari zan yi ƙoƙari muna da kamfanonukanmu zan yi ƙoƙarin ta da su in inganta su yadda za su samu aikin yi muna da kamfanonuka yanzu wanda duka sun zama wannan suna mace maimakon in samu yadda zan yi insha Allah in gana ta da kamfanonuka mu sun fara aiki matasa mu samu aikin yi so sakona shine uh, ina ah, neman goyon bayan su su su tashi kamar yadda muka zauna da su muka tattauna su yi kokari da su ga cewa sun kawo ni kan wannan kujera ni ma su jira in cika musu burinsu